da zaran mun ɗaura. Daga cikin waɗanda aka kashe, har da wani babban mayaƙin ƙungiyar mai suna Baba Kaka, wanda ya shafe shekaru huɗu yana jagorantar ta'adin da ISWAF take yi a cikin yankin tafkin Chadi. Bayan Amir Baba Kaka, babban alƙalin ISWAF ya yanke wa shehin malamin ƙungiyar da wasu mutum sha hudu hukuncin kisa, kuma ana sa ran fille kansu bayan bikin Idi. Rahotanni sun ce, sabon shugaban ISWaf, Amir Abubakar Lawan, ya naɗa Amir Gwani Maina a matsayin gwamnar shiyar Tumbu bayan an yanke wa Baba Kaka hukuncin kisa. A ranar Lahadi, 26 ga watan Yuli, aka datse kan tsohon shugaban a dajin Kwalaram tare da wasu manyan sojojinsa. Amir Muhammad Lawan, wanda aka fi sani da Abba Lawan da Amir Musa, Bincike da hukuncin kisa da aka yanke wa Amir Baba Kaka da yaransa biyu ya ɗauki tsawon makonni hudu. Alƙalin alƙalan Iswaf, Amir Malumma da 'yan majalisarsa, Malam Ibrahim da babban malamin Boko Haram, Malam Sa'ad da Bako Fulgori, suna cikin waɗanda suka yi wannan shari'ar. Rahoton ya ƙara da cewa an kashe kaka ne domin Amir Abubakar Lawan da babban na kusa da shi Abu Mus'ab Albarnawi su ƙara samun ƙarfin iko a tafiyar 'yan ta'addan. Ana fahimtar mafiya yawan sojoji da aka kashe ko aka yanke wa hukuncin kisa sun taka rawar gani wajen kifar da gwamnatin ɗan tsohon shugaban Boko Haram Abu Mus'ab Albarnawi. Shari'ar da aka yi ya nuna cewa alkali ya samu Amir Baba Kaka da aikata manyan laifuka. Waɗannan laifukan sun haɗa da saɓawa umarni, rashin adalci, satar dukiya, cin kuɗin haraji, tunzura cin amana da kuma kisan gilla. Sauran laifukan sun haɗa da gaza rike iyakarsa a lokacin da yake gwamnan Tumbus. Iswaf tana zargin cewa rashin ƙoƙarin tsohon gwamnan ya sa sojojin MNJTF suka samu galaba a kan Boko Haram.